Assalamu alaikum ‘yan class, wannan shi ne darasinmu na yau. Muna nan a cikin littafinmu na Teach Yourself, Koyi da Kanka. Conversation, magana. Idan aka ce conversation ana nufin magana. Love is love but sometimes is dangerous. So so ne amma wani lokacin matsala ne. Love is love but sometimes is dangerous. So so ne amma wani lokacin matsala ne ko kuma haɗari ne. Please don't tell anybody my secret, don Allah kada ka tona mini asiri, ko kada ka gaya wa kowa sirrina. Please don't tell anybody my secret, don Allah kada ka tona mini asiri ko kuma kada ka koya ma kada ka faɗa ma wani sirrina. We came to school every morning, muna zuwa makaranta kowane rana. We came to school every morning, muna zuwa makaranta kowane rana da safe. He is sitting on a chair. Yana zaune a kan kujera. He is sitting on a chair. Yana zaune a kan kujera. I am familiar with English. Na saba da Turanci. I am familiar with English. Na saba da Turanci. I met him face to face. Mun sadu gaba da gaba. I met him face to face. Mun sadu gaba da gaba. I am directed to tell you, an umarce ni in gaya maka. I am directed to tell you, an umarce ni in gaya maka. He is very detergent, ba ruwansa da komai. He is very detergent, ba ruwansa da komai. He is my close friend, abokina ne ƙwarai na kusa da kusa. He is my close friend, abokina ne ƙwarai. He told me that you will going tomorrow you will be going tomorrow. He told me that you will be going tomorrow. Ya faɗa mini za tafi gobe. Where did he used to stay? A gidan wa yake sauka? Where did he used to stay? A gidan wa yake sauka? I can't bear with cold, with cold. iya jure ma sanyi. Bana iya jure ma sanyi. I can't bear with cold. Ba na iya jure ma sanyi. How did you come about this morning? Ta yaya ka sami wannan kuɗin? How did you come about this morning? Ta yaya ka sami wannan kuɗin? Ko kuma how do you get this money? How do you get this money? Ta yaya ka samu wannan kuɗin? Do you see much of him everyday? Kana ganin sa kullum ne? Do you see much of him every day? Kana ganinsa kullum ne? Ko kuma eh, did you used to see him every day? Kana shin kana ganin shi kullum? I don't like him very much. Ba na son sa ƙwarai da gaske. I don't like him very much. Ba na son sa ƙwarai da gaske. Do you keep your money in the bank? Kana aje kuɗinka a banki ne? Do you keep your money in the bank? Kana aje kuɗinka a banki ne? Price have come down. Kaya sun yi sauƙi ko farashin kaya sun sauka. Price have come down. Kaya sun yi sauƙi ko kuɗin kayan sun sauka. Where is your father? Ina babanka? Where is your father? Ina babanka? How much? Nawa ne? How much? Nawa ne? The boy is writing. Yaron yana rubutu. The boy is writing. Yaron yana rubutu. What is this? Menene wannan? What is this? Menene wannan? Idan aka ce what is this ana nufin menene wannan? Who is this? Wanene wannan? Wannan tambaya ne. Who is this? Wanene wannan? Shi ma alamun tambaya ne ga shi nan. Who is this? Wanene wannan? So wannan shi ne darasinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya